Kalangu, Karfe biyar da minti talatin studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa. Masu sauraro mu tare Muhammadu yake muku lalai mahabin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci amma da farko ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa waɗansu 'yan ƙunar baƙin wake sun tarwatsar da bama-baman da ke makare a jikinsu a birnin Difa. A yau ne ranar da aka keɓe a duniya domin muhalli. A yau rahotonmu na musamman zai mayar da hankali ne a kan albarkatun ruwa a gunduma balle yara da ke cikin yankin jihar Tilabiri. To yanzu ga labarun dala dalla ‘Yan ƙunar baƙin wake uku biyu mata sanye da ijabi ɗayan namiji sun tayar da bamabamai da ke makare a jikinsu a unguwar Difa Kura da ke gabar Komadugu Yobe. Jiya misalin ƙarfe goma sha ɗaya na dare, mutane tara ne dai suka rasa rayukansu uku cikinsu ‘yan ƙunar baƙin waken. mutane talatin da tara ne suka samu raunuka ashirin suka jikata sosai. Gwamnan jihar Difa tare da rakiyar shugabannin tsaro sun ziyarci waɗanda suka jikata da ke asibitin Difa kafin daga nan ya jagoranci wani taron tattaunawa na kwamitin masu ruwa da tsaki a fannin tsaro. Ga abin da a wato Adam Babu Karna ya hiranta da wani wanda ya shaida abin da idonsa kamar haka. ba mu guda uku ne ya tashi amma duk lokaci daban-daban ne sun ka tashi to jama'a nan jama'an tsaro sun sa lokaci na kowa ya shiga gidan shi ah, sha an san karfe goma na dare ne amma sai ka zo fiye da karfe 11 na dare maka gani mutane su bisa kan layi kuma duk da haka polisai suna bi daga goma yayi suna ce mutane su shiga su shiga su shiga gudun irin wayannan abubuwa ne kira da goma in yayi kowa ya shiga sojoji su yi aikin su kenan duk wanda an ka gani munafuki ne mutane daga sun ga wani abu da basu yarda ba dai su tuntubi hukuma su gaya musu yadda za su dauki matakai da irin wani abubuwa ba su faru kai tsere aka ɗauki waɗansu matakan gaggawa na hana cin kasuwar difa kuma an ƙarfafa tsaro a cikin birnin da kuma kewayen bankuna da ma makarantun boko Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron a jiya ya yi kira ga ƙasashen da suka ɗauki alkawarin tallafawa rundunar soja haɗin gwiwa ta je san Sahel da su cika alkawarin da suka ɗauka. hayoyin da aka bi yau shekara ɗaya sun gamsar kuma yanzu lokaci ya yi da za a girbi sakamakon kyakkyawan sakamako domin nan zuwa ƙarshen watan Agusta a ƙaddamar da aiki. A jiya ne dai a birnin Paris na ƙasar Faransa yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da shugaban ƙasar Nijar da kuma waɗansu masu hannu da shuni Isuf Muhammadu ya tabbatar da cewa za a fara aiki na sojojin haɗin gwiwa da kuɗin ƙasashen ba tare da cikakken bayani ba kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa AFP ya ruwaito. Mutane uku ne suka haɗu da ajilinsu biyar kuma suka jikata a cikin wani hatsarin mota da ya faru shiya da misalin karfe biyu da minti talatin na rana kusa da birnin Buza da ke cikin jihar Tawa. Motar ƙira Toyota ta jirkice ne kusa da wato kana kuma ta kama da wuta a hayin nan na game da ke da tazarar kilomita hudu da birnin a cewar shaidu motar ta fito ne daga kasuwar buza tare da fasinjoji goma sha biyu da kuma kayansu na kasuwanci da jalkokin man fetur a hali yanzu dai mutanen hudu da suka jikata an garzaya da su a asibitin tawa inda ake kula da lafiyarsu. Ranakun zanga-zanga irin sa na goma sha hudu da ƙungiyoyin fararen hula suka ƙudiri aniyar gudanarwa a yau dinnan an hana shi. Wannan ne karo na tara da hukumomin Yamai suke hana irin wannan zanga-zanga da ƙungiyoyin fararen hula suke son gudanarwa. Sai dai gamayyar waɗannan ƙungiyoyin fararen hula suna fatan gudanar da sanarwa na shirya wata zanga-zanga nan gaba. Sai mu saurari kakatu da ɗaya daga cikin waɗanda suke shirya wannan zanga-zanga a hirarsa da Adama da waki. A kwanaki masu zuwa za mu kalubalanci wannan kuduri da muka ɗauka tamkar mai tauye hakkin walwala a gaban kotu. Bai kamata mu nuna incin mu ranar da hukumomi ke so ba. Idan ana son gaskiya, incin da dokokin ƙasa da ƙasa suka tanada ya kamata a yi amfani da shi ba dare ba rana ko ina cikin ƙasa, kai kuma a cikin ƙasashe. Haka zalika muna sanar da duniya cewa muna da niyyar ajiye wata takardar shirin gudanar da zanga-zanga domin mu ci gaba da kokowar ganin an mutunta abubuwan da dimokuraɗiyya ta kumsa. Shugaban ƙasar Nijar Isuf Muhammadu a jiya ya yi wata hira da kafar talabijin France 24 inda ya bayar da ba'asi a kan batutuwar dama da suka shafi ƙasar Nijar, ciki har da maganar wa masu zanga-zanga. A cikin hirar Isuf Muhammadu ya alaƙanta fararen hula da ake tsare da su tun a ranar 25 ga watan Maris a matsayin masu son haɓarar da mulki. Ga fassara kaɗan daga cikin abin da shugaban ƙasa Isuf Muhammadu yake bayyanawa. Wato akwai masu kunjoyi har hula da suka tambayi na su yi jerin gwano a sha dare. Ku kwatanta a yi jerin gwano a sha dare a nan Paris. Shin mahukuntan birnin Paris na yarda da hakan ban yi tsammani ba. Kuma abin fahimta kungiyar farar hula akwai wadda ke bisa hanyar demokaradiyya akwai kuma kash dole ne in fada wadda yal barar da ikon demokaradiyya ce. Kenan wannan mutanen na son su hamɓarar da ikon ka ne idan aka dibi tafiyar fafutukar wa'annan 'yan farar hula hula kulliyomin fafutukar su na su hambare ikon da aka aza ta hanyar demokaradiyya suke kokarin yi amma ba don haka bane aka kama su an kama su ne dalilin sun buƙaci yin tsarin zanga-zanga a sha biyun dare alhali ko da dare ba za mu iya kare jama'a ba to don mi baka tambayar a sake su ba za ni iya tambayar a sake su ba domin ko akwai tsarin baiwa kowace hukuma shafin iyakar ikonta a ƙasar Nijar shari'a zaman kanta take Allah su za su yanke hukunci Sai dai kakakin waɗannan ƙungiyoyin fararen hula da suke son gudanar da zanga-zanga a kai na kyamar waɗansu ayoyin doka a cikin daftarin dokar kasafin kuɗin gwamnati, mun kai Halidu ya mayar wa shugaban ƙasa isuf Muhammadu Martani akan furucin da ya yi a kafar talabijin ta France 24 ga abin da yake cewa. Zanga-zangar ranar 25 ga watan Mars wadda a sakamakonta aka fara kama mutane an yi niyyar yin ta ne daidai karfe hudu na marece ba tsakiyar dare ba kamar yadda ya bayyana kuma ya tambayi dan jarida cewa ko ana barin a yi zanga-zanga a tsakiyar dare a birnin Paris ina tunatarwa shugaba Isufu cewa a Paris akwai wani shiri da ake kira tsayuwar dare inda zanga-zanga ke faruwa daga karfe goma na dare har zuwa karfe shida na safe kenan ko a cikin dare ana tsara zanga-zanga wani abu da muke tunatarwa shugaba shine ya dauke mu masu masu kokarin hambarar da mulki a lokacin da yake bangaren adawa kuma a cikin gwagwarmayar maido demokradiyya kada ya manta ya kasance tare da waɗannan mutane da ke tsare yanzu haka ya yi shirin gwano tare da su domin tilasta tilastawa shugaba tanja a nasa lokaci dawowa a kan doka a yanzu ma cikin irin wannan matsayi ne muke domin muna tunatar da shugaban ƙasa cewa a yanzu ƙasar nan ba ta cikin tafarkin demokradiyya kamar yadda ya dace A yayin wani taron manema labarai a jiya a ƙasar Faransa a yayin wata haɗuwa da shugaban ƙasar Faransa, shugaban ƙasar Nijar Isuf Muhammadu ya yi hirar da Radio Faransa RFI inda da farko dai ya tabbatar da cewa Nijar ƙasa ce ta demokaradiyya da cikakken 'yanci kuma ya yi tir da kushewar da ƙungiyoyi ONG suke yi dangance da tsare mambobin ƙungiyoyin fararen hula 26 da ake tsare da su a gidajen kaso da kenan cikin ƙasar Nijar. Watanni biyu kenan shugaban ƙasar Nijar ya ayyana cewa Radio RFI ba ta wallafa irin ayyukan da gwamnatin Nijar take aiwatarwa kafin ya tabbatar da cewa wato Nijar tana kare duka wani 'yanci ciki har da 'yancin gudanar da zanga-zanga. Yaƙi da gurɓatar yanayi sanadiyar leda shine maudu'in da aka ɗauka a wannan shekara na ranar da aka keɓe a duniya domin muhalli. A Nijar, ministan muhalli da kuma tsabta birane da ma ci gaba mai ɗorewa a yau da safen nan ya jagoranci da shan itatuwa kimanin 450 a wani ɓangare na dajin nan da ake kira Santirvat da ke nan Yamai. tsawon yanki da ke da matuƙar muhimmanci ga birnin kuma an ƙaddamar da wani farfagandi na wayar da kawunan shama'a a cikin dukkanin jihohin ƙasar nan a kan tasirin leda sai mu saurari minista almustapha garba a hirarsa da habibu garba Bisa tsarin saka usulin gudanar da shagulgulan wannan rana mun zartar da aikin shuka itace tare da wasu ayyuka masu ma'ana kamar bisa al'amarin sharar ledodi yaunin da aka rataya a cikin zaman zamantakewa da al'umma ta fuskar masana'antu da ke girke a ƙasar Nijar. Maganar lamarin leda da ba ta naushi wada yau ta mamaye karkarunmu da ma wuraren kiwo a shekarun bayan nan. Tsarin farfagandi ta hanyoyi daban-daban za a ci gaba da shi domin a rike amfanin da aka cimma ta fuskar gayya ta share-sharen wurare da shuka itace. Bayan haka minista mahali ta hanyar ma'aikatun rasassa na yankuna da na kwamin za su dawo tallafawa wannan muhimmiyar fusaha A yau ne ranar Talata al'ummar musulman Nijar suka shiga a cikin ranaku na goma na matakin ƙarshen watan azumi, lokuta ne masu matuƙar mahimmanci da garaɓasa marar adadi kamar da Ustaz Mustapha Ahmadu yake bayyana wa Asman Shina. Kwana goma an da muka shigo cikinsu na ƙarshe na azumi kwanaki ne wanda suke su ne ma azumin in ana son a takaita. Saboda ɗaya daga cikin ranakun ne Allah ya ɗauki dare guda wanda ake shi mai kadari ya sabko Ƙur'ani ciki. ya ce wanda ya dace eh, ya yi sallah ya yi ibada tsawon daren nan na lalatar kadar tamkar wanda ya yi ibada ne tsawon wata dubu wata dubu su ne suka tashi a jimilce shekara 83 har da wata hudu sama to ka gani wanda Allah ya yi dace da wannan daren daidai dan shi an ce dare ne wanda yake ya tafi daga tsakanin rana 21 zuwa bakwai. a rashin eh, wannan ranar ta tare 29 ko 30 wannan cikin wannan lokacin ne ya kamata a bude wannan dare shine yasa aka so mutane su yi sallah tsakar dare har zuwa alfajar tana nihin kai cika To yanzu sai mu shiga a cikin rahoton rahotonmu na musamman gunduma balle yara da ke cikin yankin jihar Tilaberi tana shimfiɗe ne a ƙoramar Dalol Boso da ke da faɗin murabba'in kilomita dubu da ɗari uku kuma ta ƙumshi al'umma da suka kai dubu ɗari. Yanki ne da ruwa suka wadaci al'ummar. Ga ƙarin bayani tare da Mankan Abdu daraktan gunduma na ma'aikatar samar da ruwa a hirarsa da wakilin musaidi Abdul Winditan. Nous avons globalement une couverture euh, géographique de l'ordre A jimilce muna da shimfiɗar marabba'i mai kashi 88 bisa ɗari kuma mai fa'idar kasan amfano na kaso 45 bisa ɗari. Muna da kimanin kaso 22 bisa ɗari na ɓacewar na'ura. Muna da kimanin riyoji 288 da aka aka gini da siminti na ban ruwan dabbobi da na mashayar karkara muna da mini AOP guda biyar a ciki akwai ɗaya mai joni da garuruwa muna da girki na ruwa na ruwa na musamman guda biyar duka ya jimici girkin mashayar ruwa ɗaya. a fannin albarkar ruwa abu ne da kowa ya sani gundumar balle yara tana kumshe da shimfiɗar kwancin ruwa mai ɗumbin yawa koramar darol ta kasance shimfiɗar da ta fi faɗi a cikin gundumar kamar yadda na bayyana cikin hasashe bai kai aunin zubi hamsin bisa ɗari ba kenan ba za a iya cewa ba da al'ummar na cikin isassar wadatar samun ruwan sha yawancin al'ummar na rayuwarta ne bisa shimfiɗar dalol inda cimma ruwa baya da wuya dangance da kusancin shimfiɗar zubin ruwa da ke ƙarƙashin ƙasar halin da ma ya baiwa al'umma da kanta damar ginin riyoji ko kuma wa'anda ƙungiyoyi masu zaman kansu suka yi kuma sai kasance duka babu wani lissahi da aka yi na tabbatar cin ingancin ruwan domin ba wani binciken da aka yi kamin a gina rijiyar wannan na ɗaya daga cikin matsalolin da muke fuskanta to wani irin kokari kuke yi na ganin an samu ingantaccen ruwan sha na al'umma to kokarin da aka yi dai akan wannan dukkan su sun tabbata ne ta hanyar kokarin da gwamnati ya yi da wanda abokan hulɗa suka yi kenan idan ka diba lissafin da na baku na guraben girkin ruwan sha dukkan su aikin gwamnati ne da abokan hulɗarsa idan aka ɗauki lissafi na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas kadai girkin ruwan sha goma sha uku muka karba kuma akwai tara wanda ake na ana aikin su yanzu haka muna ci gaba da waye kan al'umma a duk inda muka samu dama muna fadakar da su bisa ga kulawa da guraben cibiyoyin ruwan shan da aka musu karshen labarun kenan a huta lafiya